خير من ذلكم للذين أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis wanda yau ita ce sha ɗaya ga wata ko sha ɗaya ga wata ko sha biyu sha ɗaya ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin maka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara da fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan ɗan uwa ba a manta ba a jiya mun tsaya ne aya ta 143 a cikin a tsura tulbakara aya ta 143 a yau insha Allah ta'ala muna nan a cikin tulbakara ɗin za mu tashi aya ta 144 faɗin Allah ta'ala madanara taqalluba wajhika fis samai a'udhu billahi minal gaba da cewa dangane da al'amarin al'ibla da kuma canjin al'ibla da aka samu daga baitul makarisi zuwa ɗakin ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala ce ta ba taqalluba wajhika fis sama'i haƙiƙa mun ga yadda kake juya kake jujjuya fuskarka kana kallon sama kana dube dube a sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Allah ta'ala ce da sannu zamu juya juyar da kai zuwa ga alƙibla wadda kake so daga yau wa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram ka juya ka ta fiskanci daki mai alfarma wa haitu ma a duk inda kuka samu kanku ku al'umman musulmi fawallu wujuhakum shatara kuma ku juyo fiskokinku kuna masu kallon wato baitul haram almasjidil haram wa innal ladina utul kitaba kuma lallai waɗanda muka baiwa littafi yahudu da nasara la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim Abin da za ku yi na canja alƙibla sun san gaskiya ne daga ubangijinsu wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah tabaaraka wa ta'ala bai kasance yana rafkana ba dangane da abubuwan da kuke aikatawa babban malamin musulunci ibn al-ha'im a cikin tafsirinsa a tibiyan fi tafsiri garibul qur'an da ya tashi fassara wannan aya musamman fadin Allah ta'ala shataral masjidil haram fa walli wajhaka shataral masjidil haram yace abinda ake nufi da shatara ay qasdahu wa nahwahu ka juyar da fiskarka kana mai fiskanta bangaren masallaci mai alfarma aitin qa'ahu ka sanya fiskar ka saitin masallaci mai alfarma annahu idan aka ce at-tilqa'u ma'anahu shine annahu bi ma'ana santa ko saiti na masallaci mai alfarma wa shataru shay'i idan aka ce a shataru shay'i ana nufin kai tsaye abinda zai gube shi kai tsaye in aka ce shatara makka yana mai fuskantar makka ka ce shatarul masjidil haram yana mai fuskantar masallaci mai alfarma kenan imamu shankidi a shek muhammadu al'amin ibn muhammadu al-mukhtar a shankidi a cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil Ya yazo fassara wannan aya fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha da sannu zamu juyar da kai ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da sannu za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da zuciyarka take su. za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da kake su. wannan alƙibla da Allah ta'ala ya ce za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da kake su. sai dai bai gaya mana wace alƙibla ba ce shi ne Allah ta'ala ya ce fawalli waje haka shaɓar masjidin harami ka juya fiskarka ka kalli masallaci mai alfarma wannan ya nuna cewa sha'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta a ɗauke shi daga kallon baitul maqdis ya dawo ya kalli ne masjidul haram masallacin ka'aba wannan sha'awa ce da manzon Allah yake yi manzon Allah ya kasance yana buƙatar haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya biya masa buƙata, ya bashi umarnin ya daina kallon baitul maqdis ya dawo ya kalli ɗakin ka'aba imam al-qasimi a cikin mahasinut ta'wil yace faɗin Allah ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis samai ay taraddu da wajhika Allah ta'ala ce mun ga kai komo mun ga zuwa da dawowa da fiskarka take yi jim kaɗan manzan Allah ya kalli sama bayan 'yan daƙiƙoƙi 'yan muntoci sai manzon Allah ya ƙara kallon sama bayan wasu 'yan mintoci sai manzon Allah ya ƙara kallon sama ai bi ma'ana wa tasarrufa nazarika wato fi jihati samai Allah ta'ala yana gaya wa manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa abinda kake yi fa na kallon sama na yawan juya fuskarka zuwa sama to lallai muna ganin abin da kake yi kuma kana yin haka ne tashawufan linuzulil wahyi bitahawuli wato kana yin haka ne saboda kana marmarin Allah ta'ala ya sauke wahayi gare ka tahwili wahayin da zai umarce ka ka bar baitul maqdisi ka dawo kallon ɗakin Ka'aba wanda sahabbai suna faɗin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya buƙatu matuƙa na Allah ya canja masa alƙibla da yana buƙatar haka kuma Allah ya sani yana yawan kallon sama ko zai ga saukan mala'ika idan mala'ikan nan ya zo to yana sa ran za a zo mai da wata aya da Allah zai bashi izini ya canja daga baitul maqdisi ya dawo ɗakin Ka'aba domin shi manzo sallallahu alaihi wasallama ba Allah bane shi shi manzo ne na Allah kuma bawa ne na Allah ba zai yi manzon Allah ya karan kansa ya ga ya dace ya canja alƙiblar da Allah ya sa shi ba ya fara kallon wata ba da izinin ubangiji idan manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai yi wani aiki ba sai da izinin Allah ina gani ina ga kai muna gane jama'a yau kaga mutum ya kirkiro ibada ya kira wasu mutane a zuwa yi ba Allah ya sa shi ba ba manzo Allah ya sa shi ba jama'a muna gane wannan to dan haka manzo sallallahu alaihi wasallama yana da matukar bukatar a zo mai da wahayin da zai sa ya canja amma tsananin buƙatar ba ta sa shi ya canja dan karan kansa ba har yanzu dai yana nan dai yana kallon a zo mai da wahayin idan aka zo da wahayin to daga nan sai ya canja to shine Allah ta'ala ya ce falal naka yannaka tarzaha da sannu za mu juyar da kai izuwa wata al'ibla wadda kake so ai la yannaka aw la hannaka ala qiblatin tuhibbuha wata tamilu ilaiha da sannu za mu baka da sannu za mu karkatar da kai zuwa ga al'ibla allati tuhibbuha wadda kake son ta wa tamilu ilaiha kuma kake karkata zuwa gare ta wadalla ala anna marjiyatahu anna marjiyahu alka'ba abin da yake tabbatar maka cewa alƙiblar da manzon Allah ya yarda da ita kuma yake son ta to ita ce ɗakin Ka'aba saboda Allah ya zo da me fa'u sabab fi qaulihi falal walli annaka sai Allah ce fa wannan fa'u suna kiranta fa'u sabab an gano wannan ko to da sannu za mu juyar da kai da haka Allah ce fa walli to ka juyar da fiskar ka tunda kana buƙatar haka kuma ka kagara kuma kana son haka din Allah ta'ala ce to an baka don haka fa walli wajhaka shatara al-masjid al-haram ka juyar da fuskarka zuwa masallaci mai alfarma ay nahwahu wajhatahu ka juyar da fuskarka ta kalli masallaci mai alfarma wa ta'biru anil ka'bati fil masjid al-haram Allah ta'ala bai ce fa walli wajhaka shataral ka'bati ba ko ko ba ka ba kuma sunan ɗakin ne ka'aba ja'alallahu al-ka'bata Allah ta'ala kira ɗakin me ka'aba muna gane wannan Allah da kansa ya kira ɗakin ɗakin ka'aba amma bai ce fa walli wajhaka shataral ka'aba ba Allah bai ce haka ba sai ce fa walli wajhaka shataral masjidil haram to fada da yace fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram malan yace wa ta'biru anil ka'bati bil masjid haram kiran ka'aba da aka yi masallaci mai alfarma isharatun ila annal wajiba wannan ishara ce zuwa ga cewa abin da ya zama wajibi ga mai sallah mura'atul jihati duna al abin da ya zama wajibi ga ga masallaci ya lura da yankin da ainihin alƙibla take ba dole sai ya saita ta ba sai ki dab da dab ana gane ba idan aka ce nan shine Ka'aba wanda ya kalla haka yayi daidai wanda ya haka ma yayi ne yayi daidai haka inda mutum zai tsaya a nan ya kalla haka ga lakin Ka'aban nan amma shi nan ya kalla har yanzu yana kallon Ka'aba domin duka jihar kuna gane wa jama'a tunda Allah ta'ala cewa shataral masjidil harami wato yankin masallaci mai alfarma da yace ce ka'aba to fa yanzu maganar ka'aba ake nan kuma ana maganar masallacin ne gaba ɗayansa muna gane wannan masallacin gaba ɗayansa ake so yankin masallaci mai alfarma ka juyar da fiskarka ka kalli wannan yanki na masallaci mai alfarma Allah ta'ala ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya juya ya kalli wannan yanki kwanan baya an zo ana ta yin wani ƙoƙari ah, na alƙibla ana auna masallatanmu da na'ura ko a zaga wanda yake kallon alƙibla da wanda baya kallo wannan abu ne mai kyau ana ganewa ko illa dai za mu iya cewa kamata ya a tinkari sabbin masallatai da ake ginawa wanda an gano cewa masallatai da yawa a abuja kusan kaso casa'in ba sa kan kallon alƙibla daidai ana gano na yi su mai ya jawo haka eh mun taɓa tambayar kanmu me ya jawo haka jama'a idan za a gina masallaci galiban ba ruwanmu da malamai sai dai a ga muna hulɗa da injiniya injiniya gini ya sani ƙarfinsa tsayuwarsa daidaituwarsa ingancinsa ke nan. don haka kaga malami ba zai sa masa baki ba ana ganewa saboda iliminsa ne wani wanda ba sa ba shi ma ba zai sa baki ba domin iliminsa ne amma kar a manta masallacin nan addini za a yi to duk abin da za a yi ana buƙatar tattaunawa da waɗanda suka san addini malamai ba su bari a gina masallaci yadda aka ga dama ba sai da suka yi rubuce-rubuce a cikin littafansu na ƙa'idojin ginin masallaci a nan kusa akwai littafi mai suna abdawabidu shari'iyya libina'il masajidi abdawabidu shari'iyya libina'il masajidi ƙa'idojin shari'a da ake bi don a gina masallaci ashe wurin ginin masallaci ba injiniya kaɗai ba ne haɗa shari'a a wurin gina masallaci idan ku akwai shari'a dole ana neman ma masanin shari'a su waye masana shari'a malaman addinin musulunci ya kamata a ce da shi injiniyan da zai jagoranci ginin da su waɗannan malaman addinin akwai kyakkyawan fahimta za mu fara gini domin shi ginin masallaci ba yana bin fili ba ne ba fili yake bi ba yana bin inda ya kamata bi muna gane waye idan fili ya karkace shi gini miƙewa zai inda na masallaci ne ana fahimta jama'a ko da filin ya karkace yanzu ka ga Abuja idan za a bada fili ba a la'akarin a sa ya kalli gaba ko ya kalli yamma duk ba la'akarin wannan ana yankawa ne kawai yanda gwamnati ke so ta yanka fili to kai idan ka tashi yin masallaci za ka yi masallacin ne yadda ya dace ba yadda kake so ba ba yadda ya daidai da filin ba yadda ya dace da shari'ar musulunci jama'a muna gane wannan wannan muke ba da shawara tunda masallaci ai yanzu aka fara ginawa tunda sallan nan yanzu muka fara ba bari za mu yi ba ana fahimta ko kuma mu suna zuwa dora su zabi akan sallah su shiga da yin sallah muna ba da shawara duk wanda yake da ta cewa a inda za a gina wani masallaci kada a bar malaman addini a baya wurin ilimin masallaci ya kamata a samu wanda yake mushrik mai sanya idanu kamar yadda ake da mai sa ido a gini karfin gini da kwalitinsa to a samu mai sa ido kuma akan abin da zai gudana na addini hatta wuraren da ya kamata a aje bayi da irin wuraren da ya kamata a aje littafi da irin wurin da ya kamata a yi kaza duk wannan fage ne da shari'a ba ta bari ba sai da sai magana amma wani yana ganin ba ruwan shari'a sai dai kawai ya zo a gina masallaci a bada shawara nan a yi kaza nan a bar kaza ba aya ba hadisi ba dalili ba hujja kawai a yi kaza da aka sai a ci gaba da yin kaza kawai so yana da kyau mu rika kula da shari'a babu abin da musulunci nan ya bari littafi ne guda wanda an rubuta shi ne domin sanin ka'idojin ginin masallaci a shari'a ire-irensa suna da yawa banda malaman da suke yin babi akan ginin masallaci a littafinsu da yanda ake gina masallaci da abin da ke kawo cancanta ya kamata a yi juma'a ya kamata a yi kamsu salawat me ya kamata a yi menene abubuwan da ake bukata me ake nema da sauransu Allah ta'ala muke roko ya ba mu ikon ainihin gyarawa Allah ta'ala ya ce wa haisu ma kuntu a duk inda kuka samu kanku a duniya fa wallu wujuhakum shatarahu gaba ɗayan ku ku karkatar da fiskokinku zuwa ga ainihin yankin wannan masallaci mai alfarma haifu ma kuntum fi barrin wa bahri a duk inda kuke a tudu ne ko a teku fa wallu wujuhakum fi salati tilqa al masjid wujuyar da fuskar ku sakalli daura ko saiti da wannan masallaci fadin Allah ta'ala yace innal ladzina utul kitaba lallai waɗanda aka ba littafi yahudu da nasara la ya'lamuna Allah ta'ala ce tabbas babu ko shakka sun san cewa annahu alhaqqu min rabbihim maganan alqiblan annabin ƙarshe ba baitul maqdis bane shi in yazo alqiblar sadakin ka'aba ne yake su aka ba littafi kafin manzon Allah to hakan yana cikin littafinsa amma ba za su faɗi ba a baya mun riga mun karanta halin su aiko wajen ɓoye gaskiya ko ba haka ba wajen kin fito da gaskiya galiban za ka samu masana ko da abu ya ƙori ga mutane su masana ba zai ƙori gare su ba domin san addini to amma idan aka samu masana suka kuduri ha'inci a cikin zuciya sai a samu ana ha'intar addinin musulunci to don haka Allah ta'ala ya suna sane annahum kanu ya'lamuna sun san cewa annal ka'abata hiyal baitul atiq ka'aba ita ce gidan nan 'yantacce, wanda Allah ya ambata a cikin alqur'ani ya ambata a taura ya ambata a cikin injila da sauran littafai littafai da dama da Allah ya saukar sun yi magana akan ɗakin ka'aba idan suka tashi magana a ɗakin ka'aba sai su ce al ɗakin Allah mai yanci kentaccen ɗaki alladhi ja'alahu ta'ala qiblatan li Ibrahim wanda ɗakin Ka'aba Allah ya sanya shi alƙibla ne ga annabinsa annabi Ibrahim wa Isma'il da annabi Isma'il alaihi salam wa annahum kanu ya'lamuna nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma su Yahudawan nan suna sane da annabtakar annabi Muhammad suna sane cewa annabin ƙarshe sunansa Ahmad sunansa Muhammad ne annabin ƙarshe idan ya zo zai bayyana ne a garin makka zai yi hijira ya tafi madina alƙiblarsa kuma makka ne wannan yana cikin littafin su sani idan da za a kawo maka asalin bible ba wanda ya canja shi haka za ka gani idan da za a kawo maka asalin abin nan da eh, talmud littafin yahudu talmud asalin littafin wanda ba a canja ba wannan magana haka za ka gani a ciki an riga an yi masu bayani sun sani shi yasa Allah ta'ala yace wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih su suna sane idan ku ba ku sani ba mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ai su suna sane ilimin bai koyi gare su ba suna sane game da ainihin manzancin manzon Allah lima zahara alaihi min al-mu'jizat saboda abin da ya bayyana akan manzon Allah na mu'jiza iri-iri wa mata alimu nubuwatahu idan ko sun san annabtakan Manzan Allah kada alimu la mahalata haƙiƙa kenan babu shakka sun san anna ma ata bihi fa huwa duk abin da zo da shi gaskiya ne ma'ana idan littafin su ya ce za a turo annabi Muhammad ya faɗi sifofinsa ya faɗi sunansa ya faɗi garinsa inda zai yi hijira ya faɗi abubuwa da yawa game da manzon Allah idan sun yadda lallai wannan magana haka take Allah ya faɗa to tunda annabin gaskiya ne duk abin da yazo da shi ma menene gaskiya ne kenan idan yazo da canjin Ka'aba gaskiya ne idan yazo da canjin Baitul Maqdis gaskiya ne idan ma zuwa yace a dubiyan ma duk abin da yazo da shi ya zo me ya zama gaskiya tunda annabin ne yazo da shi abinda annabin yazo da shi yana wato yana cikin gaskiyar da yazo da shi kenan Allah ta'ala ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ta'ala bai rafkana ba wato ba rafkanan ne bane amma ya amalun dangane da abinda su yahudawa suke aikatawa idan ka karanta da ta'malun Allah ba rafkanan ne bane dangane da abinda kuke aikatawa a cikin wannan bayanin fihi imba'un bi tamadihim ala su'i ahwalihim Allah ta'ala da yace ya ku ahlul kitabi ya ku yahudawa Allah bai rafkana ba game da abin da kuke aikata kamar Allah yana ba mu labari cewa ba fa za su yadda su imani ba Allah na ba mu labarin cewa Yahudawan wannan fa za su ci gaba ne akan girman kan da suke na kin karɓar gaskiya to kin karɓar gaskiya da kuka yi Allah bai rafkana ba game da abin da kuke aikatawa ma'ana Allah ta'ala yana sane da abin da kuke al-imam ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama riwaya da aka samu daga Ali ibn Abi Talha ta hanya Abdullahi dan Abbas yace kana awwalu ma nusikha min al-Qur'ani al-qibla Allah ta'ala da yace ma nan sak min ayati law nusiha sai yace me Subhanallah min ayatin aw Allah ta'ala ce ba mu taɓa shafa wata aya ba ko mu mantar da ita ce mun zo da wadda ta bi ta alkhairi ko irinta ina alkur'ani akwai annasikh wal mansukh to shine Abdullahi dan Abbas yake cewa farkon abin da Allah ya shafi a cikin alkur'ani shine magana alqibla Allah ta'ala ya shafe waccan alqibla da ake kallo ta farko ta Baitul maƙarisi wanda ke kasar Falastinu a yanzu Allah ta'ala ya maida alƙiblar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta koma ɗakin Ka'aba wato a nan ainihin garin Makka daga nan yake cewa wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma hajara ila al-madina domin shi manzon Allah bayan yayi hijira ya koma garin Madina wa kana akbaru ahli hal yahud mafiya yawan mutanen da ke zama a madina yahudawa ne kuma ba abin da ya kawo su madina sai dakon manzon Allah ana ganewa bayan sun karanta a su cewa annabin ƙarshe za a haife shi tsakanin duwatsu zai yau hijira ya dawo wani gari mai yawan dabinai a duk yankin larabawa ba inda ya fi madina yawan dabinai muna gane wannan waɗannan ƙabilu guda uku banin nazir banu ƙainuka'a da duka kabilin Yahudawa nan guda uku manya suka yi hijira suka dawo garin madina nan suka kafa kasuwancinsu da yake mutane ne masu ilimi kafin ka ce wani abu sun kwace tattalin arzikin garin tsarin gine-gine duk abin da ba ka tsammani sai ya zama su ne masu arziki ‘yan garin ma laifuranci suke musu don haka suka zauna a nan suna jiran a haifi manzan Allah ne a irin nasu tunani tunda sun fi yawan annabawa za a haifi annabin ne a cikinsu sai Allah ta'ala ya musu bazata sai ya aiko annabi Muhammad a cikin zuriyar annabi Isma'il ana gane wannan ayi domin sunan zuriya ce ta annabi Ishaq sai Allah ya aiko a cikin zuriyar annabi Isma'il wannan yasa suka yi hasada idan suka zauna miki sai su ce to idan muka ce fa shi annabi ne yanzu duniya ta koma gurin sa ana ganewa ai wannan hasada ce ta fiskar abin da ya shafi da yawa za ji ana cewa asana tana wurin malamai ana ganewa ne a'a tana wurin waɗanda ba su ji ƙoran Allah ne ana ganewa ne hasana ta waɗanda ba su ji ƙoran Allah ce domin idan Allah ya yi wani abu arziki ɗaukaka mulki da duk wani abu idan ka ji zafin abin da Allah ya yi, yanzu da Allah kake faɗa ba da wanda Allah ya ba faɗa ne da yin Allah shi ko faɗa da yin Allah haɗari ne wato baka yadda da Allah ya ikonsa ba a cikin kayansa kenan ko ba ka ba ko mutum ne dan uwanka ya iko cikin kayansa ya za kai da shi bare Allah ta'ala ya iko cikin kayansa ya zama abin bai maka ba me yana ka ciki domin Allah ya azanta bawansa me yana ka ciki domin Allah ya dauka bawansa me yana ka ciki don Allah ya ba bawansa mulki ita hasada wani ciwo ne a cikin zuciya wanda shine ya samu waɗannan yahudawa suka ki fitowa su yi bayanin manzon Allah jama'a muna gane wannan shi yasa kaga ai mun karanta da ku Abdullahi dan Salam da yazo yawa manzon Allah interview dama shine yafi su ilimi yawa manzon Allah tambayoyi da bincike ya gano annabin Allah ne Allah bai sanya masa hasada a zuciya ba nan take ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya karba addinin musulunci yace ya rasulullah zan sa ka gayyato yahudawa ba na so su na musulunta ka kira su ka yi musu tambayoyi ina nan idan sun yi wata magana wata ƙarya ka kira ni ni zan ƙaryata su idan suka yi wata ƙarya ka kira ni zan ƙaryata su manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ga Yesu duk tambayar da manzon Allah ya musu kun samu kaza a littafin ku a'a kun ji kaza a'a kun san kaza a'a manzo sallallahu alaihi ya ce waye mafi ilimi a cikin suka ce abdullahi bin salam shine masani kuma dan masanin cikin mu ce to idan na baku labari ya musulunci suka ce ah Allah ya kiyashe shi abdullahi bin salam ya dawo ya gona wannan addinin naka Allah ya kiyashe shi manzo sallallahu alaihi ya ce a fito da abdullahi bin salam aka fito da shi ya ce ni na gane gaskiya kuma na musulunta na bi annabi muhammad suka ce to kai ne ka fi mu kuma kai ne dan wanda ya fi mu shari ka jirin da dan adam take tangar magana da yayi yanzu waye ya fa cikin kuwa ne yanzu ba a a shine mafi lalacewa yanzu yanzu ba inda aka ne saboda me hasada da manzon Allah saboda hasada wannan hasada masu siyasa masu mulki ba za su daina ba sarakuna ba za su daina ba ‘yan kasuwa ba za su daina ba ma'aikata ba za su daina ba mace da mace ba za su daina ba malami da malami ba daina za su ba ana gane waye wannan za a ci gaba ne sai dai wanda Allah ya shirya da shi ya sa ya fi ƙarfin zuciyarsa wannan kan amma in ba haka ba har tana tana nan Tunda da waɗannan da ake magana da su kakafin su malamai ne masana littafin da Allah ya yi musu amma ya haɗu kare da su da ake so su ba da shaida ba su bayar ba abin da ake so su faɗi to ne Allah ta'ala yake ainihin bayani a nan cewa wato bai kasance yana rafkana ba da abin da suke yi to tunda yawancin mutanen Madina Yahudawa ne fa amarahu Allah an yastaqbila baitul maqdis da farko saboda hikima sai Allah ya ce manzon Allah ya kalli inda suke kallo idan suna ibada su suna kallon baitul magadi ana ganewa ko sai aka cewa wa manzon Allah shi ma ya kalli gurin to shikenan sai ya fara kallon gurin dan haka fa farihatul yahudi yahuda suke farin ciki suna ganin cewa ai manzon Allah ma ya bi alqiblan mu fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka ashara shahran za Allah ya kwashe wata goma sha watanni goma sha yana kallo wa kana yuhibbu qiblata ibrahim ya kasance yana son alqibla annabi ibrahim fa kana yad'u allah wa yanzuru ila sama manzon allah yana addu'a yana kallon sama fa anzala allah allah ta'ala ya saukar da wannan aya kada nara ta kalluba wajhika fis daga ƙarshe ce fa wallu wujuhakum shatara daga baya da Allah ta'ala ya ce ku juya fuskarku ku kalli saitin daki mai alfarma fartaba min zalikal yahud sai yahuda suka fara shakka a'a kuma dai to ya akai haka kuma wa qalu suka ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha to kuma me ya juyar da musulmi daga alqiblat da suke kallo da suka canja sabuwa sai Allah ya ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka gaya musu cewa inda ake kallo da na Allah ne inda ake kallo yanzu na Allah ne gabas na Allah ne yamma ma nawa ne na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya mai daidaiciya idan Allah ya so shiryar da mutum sai ya shiryar da shi sai kaga baya jin wahalar karɓar gaskiya idan Allah bai shiryar da mutum ba a yi ta fama a yi ta fama ba zai karɓi gaskiya ba domin Allah ta'ala ce ya haɗi man ya sha'u ila siratin mustaqim wa ta'ala sai Allah ta'ala ce fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah duk inda kuka fuskanta a duk inda kuka samu kanku to ainihin wato wannan yankin da ka samu kanka to akwai fuskar Allah a wurin ana gane waye duk inda ka kalla inda za ka kalli yamma ka yi ibada sai dai a ce ka saba wa ka'ida amma ko nan ka kalla Allah ta'ala yana kallon ka nan ma akwai Allah ba inda za ka kalla a ce ba Allah jama'a muna gane wannan fa aina ma wallu fa famma wajhullah fadan Allah ta'ala wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim ay al-yahud alladina ankaru istiqbalakum al-ka'bata yahuda wanda suke muku inkari suka wato suka ja da ku dangane da kallon ɗakin Ka'aba wa sirafakum an baitul maqdis da kuma daina kallon baitul maqdis da kuka yi wa ma bi bighafilin amma ta'malun sai Allah ta'ala ci gaba da cewa wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin Allah tabaraka wa ta'ala ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayati idan da zaka zo ma yahudawa da nasara da kowace irin mu'jiza ka zo da shi Allah ta'ala ya ce ma bi'u iblataka ba za ku taba bin alqiblaka ba ana ganewa ai eh da yawa zaka ga an zo an yi debate da kiristoci wanda suka kawo an yi bitin din shi an kada shi amma wanda za su yi imani yan kadan ne saura sai su tafi ana ganewa ai inda za ka zo ma ahlul kitabi bi kulli ayatin kowane irin aya ta zo da shi ma tabi'u ka Allah da kansa yace ba za ku taba barin alqiblatu su dawo su ka ai ka gana ma ita mu izina waɗannan mutanen sai dai kai ka bi su ba dai su su bi ka ba eh ka gaya man yau kirista nawa yake daukan ɗansa ya kai shi makarantar boko da ake yi cikin masallaci eh kirista wanda ka sani ya dauki ɗansa ya kai shi makarantar boko nursery and primary ta boko fa ba ma ta addini ba amma cikin masallaci take amma mu ba eh ai ba ma a magana har cikin coci muke gaba, ko ba haka ba saboda rashin kishi da rashin tarbiyya rashin tarbiyya ne ko zuciyar ce ta lalace domin tsamar addinin da kyamar su wannan wajibin ka ne dole ka kyamaci wanda yawa Allah kishiya an gane ai me addinin nasu ne Allah ta'ala yana da da ko ba haka ba da Allah ta'ala suka ce yana da da ya kada samawa ta to ya tafattarna minhu wa ta'ala dan me arada aulir rahmani walada sai yace wa ma Allah tabaraka wa ta'ala ce takadu samawati na min magana da suke faɗi sama ta kusa ta tsatsage saboda nauyin magana watan shaqul ard ƙasa ta kakkece ta tsatsage ta farfashe Wata takhirrul jibal duwatsu su jagargaje su nike dan karan kansu saboda tsoron wannan kalma anda aulir rahmani da zaran an ce Allah yana da da aka ce dan Allah to sama kamar ta takke ce ta zube ƙasa kamar ta tsatsage duwatsu kamar su nike saboda tsoron Allah wannan kalmar da aka faɗi in ta fusa ta Allah za a kare. domin wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada sai mutum ya ce Allah yana da da wanda yake da wannan aqida wai dan ka zaka dauka ka kai yamar tarbiya kuma ka ce ba zai sabo wani abu na sharrin ba mafi karancin sharrin da danka zai dawo da shi duk shi karatu coci zai dawo baya kyama coci wannan ba illa bace baya kyamar abu yana ganin da coci da masallaci ai duk wurin bauta Allah ne kawai ganewa ne ba yi ba ko ba yanzu akwai masu son gamsar da ruwa cewa ganewa ne ba a yi ba da masallaci da coci turin wurin ibada ne da musulunci da kiristanci duk addini ne ba ku gane ba ne kuma alkur'ani na cewa addini ɗaya ne a wurin Allah sauran ban kaura ce to baka yarda da abin da Allah ya fari ba ne jama'a muna ganewa yanzu nan manzo Allah yake ga wannan magana duk wata aya da wata dubara da wani karantarwa da zaka zo da shi wajen waɗannan mutanen ma tadqu qiblataka sai Allah ya yabi manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai ma duk juyin da zafi ba za ka yadda ka koma ka sake bin alqiblatu ba sai Allah ta'ala cewa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd yahudawa ba za su bi alqiblar kirista ba kirista ba za su bi na yahudu yasu yasu ma suna karawa sai Allah ta'ala ce wala in tabata ahwahu idan ka bi son zuciyarsu son zuciyawa yahudu da nasara min di ma aka min al-ilmi bayan wannan wahayin da Allah ya saukan maka ilimi ya zo maka sai Allah ya ce me innaka idan ko la min zalimin haka ne kai din nan kana cikin azzalimai babu zalunci irin ka canja magana Allah ko ka canja umarnin Allah ko ka canja abin da Allah ya ce jama'a muna gane wannan da zaran ana maganar zalunci ana maganar wani ya cinye kudin wani ko ba haka ba wani ya cinye wani to wannan zalunci amma mafi girman zalunci mutumin da ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani Allah kuna gane ba? allantakar ubangiji cancantar ubangiji da bauta sai ka dauke bautar ka ba saniya ko ka dauke bautar ka ba ruwa ko ka ɗauke bautar ka ba dutse ko ka ɗauke bautar ka ba annabi isa ko ka ɗauke bautar ka ba annabi musa ko ka ɗauke bautar ka ba annabi muhammadu duk wanda ya bauta ma wani wanda ba allah ba wannan mutum mushriki ne kahiri kuna gane ba in dai wani mutum ka bauta ma wa ko aljani ko ruwa ko wuta ko ƙasa duk abin da ka bauta ma wa ba allah ba kana cikin mushrikai kuma ba wanda ya kai ka zalunci domin ka ɗauki haƙƙin Allah ka kai ma wani Allah alhali haƙƙin Allah ba a kai ma wani Allah duk wani abin da ake bauta ba Allah ba matsayin mai bauta ɗaya ne ba a cewa da mai bautar dutse gara mai bauta nabi isa a'a ba gara ba a cewa a'a da mai bautan wuta gara mai bauta nabi muhammadu a'a ba gara domin manzan Allah da ya zo ya yi ƙoƙarin raba ka da bautar fashi ya raba ka da bautar wuta da bautar ruwa da bautar kowa ya tsada ta kai tsaye da bautar Allah aikin da ya kawo shi kenan idan ka lalace ka koma bauta masa shi to shi ba haka ya gaya maka ba kuma ba haka ya koya maka ba kuma ba haka haka ya tsora ka jama'a muna gane wannan sai mu ce rika ganin girman manzon Allah cewa manzon Allah fa babba ne idan ka bautawa manzon Allah fa asalin bautar gunki ya samo asali ne daga bautar annabawa da manzanni da wasu mutanen kirki wanda kwanansu ya kare suka mutu aka ce dogara a yi su da a rika tunawa da su tafiya sai tafiya sai aka kare ana bauta musu jama'a muna gane wannan manzo sallallahu alaihi wasallama har addu'a yace ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da ake bauta kada mutum ya baro inda yake ya baro ƙasarsu. maimakon ya shiga masallaci na madina ya bauta wa Allah sai ya kare bautarsa a kabari na ya Allah karka mai da kabari na wurin bauta ana gane waye ba a ba a bautar kabarin manzon Allah bare kabarin wani waliyi idan ma waliyi ne dan wasu waliyan dun na ƙarya ne waliye ne kawai a posta ana ganewa an buga su a hoto ne kawai an yada ba waliyan ƙarya ne asalin waliyi shine wanda ke tsoron Allah allazina amanu Allah آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى yace wanda ya imani yake jin tsoron Allah ta yi ma kai ne waliyin ka je kana wauta ko kana kana kana wahala a kabarin wani karshe kai kai ne waliyin kware ko allazina amanu wa kanu yattaqun wayanda suka yi imani suna tsoron Allah kaga alqur'ani ya fallasa waye wali ba katuwar ga bace ba ƙatar rawani ba ba tarin karatu ba allazina amanu wa kanu me yattaquna waɗannan sune waliyai Allah ta'ala ya dora ma kan jini. Imamul qasimi da ya tashi fassara wannan aya yace wala ila taita allazina utul kitaba ay min al-yahudi wan nasara idan ka zo ma yahudawa da nasara bi kulli ayatin da duk wata hujja wata aya ay burhanin qatilin ka zo musu da duk wata hujja yankakkiya anna tawajjuha anna tawajjuha ila alka'bata huwa alhaq wanda zai tabbatar da cewa kallon ka'aba shine mafi zama daidai Allah ta'ala ce ma tabi'u qiblataka ba za su taba yadda su bi ka ba ai hadhihi allati hawalta ilaiha wannan alqibla ta makka da ka juya kake kallo a yanzu duk yadda zakai ba za su bi ta ba li'anna tarkahum li'anna tarkahum ittiba'aka laysa an shubhatin an shubhatin tuliluha ba wai ba su sani bane ba wata shubha bace kake so ka kauda musu inda ba su gane bane sai ka fahimtar da su amma tun lokacin ba a ma haifi manzon Allah ba ana ganewa a shekaru aru aru yana rubuce a littafin su cewa annabin karshe sunansa annabi Muhammad sifofin shiga yadda suke zai taso a garin Makka zai yi hijira garin Madina gashi gashi gashi duka bayani wanda ya riga ya san ka fiye da yanda ya san ɗansa ko kamar yadda ya san ɗansa ai kaga ba buƙatar ka kauda masa wata shubha yanzu ya kibi ne saboda girman kai amma ba ya kibi bane dan bai sani shine ake cewa bi ma'ana ba wai dan wata ba bane da zaka kauda inna ma huwa an mukabaratu wa ilal sun kibin ka ne sun kibin ka saboda girman kai da jiji da kai ma'a ilmihim bima fi kutubihim wato min na'atika annaka alal haq duk da ainihin wato siffofinka da suka zo a littafin su wanda suke tabbatar musu da cewa kai ne akan gaskiya fadin Allah ta'ala wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma ba za ka taba yadda ka ba alqibla yahudawa ba Imam al-Qasimi a cikin littafin sa Mahasin ta'wil yake cewa hadha hasmun li atma'ihim fil audi ilaiha nan Allah ya yanke ba wani ma sa rai da ake yi cewa akwai ran da Yahudawa za su zo su bi alƙiblar manzo Allah ta'ala ya yanke magana ba yadda za a yi dawo sun riga sun tafi gidan ba za su dawo ba awil muqabalati ko ko su dawo su fuskanci wannan alƙibla ai abinda ake nufi ma hum bi tariki qirihim su ba za su bar yadda da suke akai ba wa ma anta bi tariki haqqika kuma kai ma ba za ka bar gaskiya da kake kai ba jama'a muna gane wannan kaga wannan shaida ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yadda arnan nan ba za su bar ƙarya ba suna na kai Allah ya ba manzonsa shaida cewa shi ma ba zai taɓa barin gaskiya ba domin hadari shine mai gaskiya ya sauka daga kan gaskiya ya mai ƙarya kamar yadda galiban muke a yau ana ganewa ai duk wani abin da manzon Allah ya zo mana da shi a hankali muna sauka a kai muna bin na turawa da sunan me wayewa kai wai wayewa ce wayewa kai suna abin ke nan wayewa kai idan mutum ya dan guntun karatunsa maimakon ya takaita a karatun sai ya dauko hada halayensu da ɗabi'unsu ana ganewa yi mutum ya je turai ya yi 'yan shekarun da zai iya dawo najeriya yana sauka a jirgi ya bar gashi dogo haka ya tara gashi ya sako da ɗan kwikwiyo a hannunsa <laughs> da ɗan kuntun wando eh a ƙware ba da ɗan kwikwiyo a hannu da ɗan kuntun wando tirifata kuke cewa ko ba bukatar haka karatu ya kai ka ka tsaya karatun ka yi shi ba buƙatar halinsu ba buƙatar mummunan kasuwancinsu ba buƙatar irin rigarsu ba buƙatar irin gidansu ba buƙatar cin abincinsu ba buƙatar irin aurensu don abin da suke ba mu da buƙatar shi don ba abin da manzan Allah bai zama da shi ba babu shi shiga bayi akwai na manzan Allah jama'a muna gane wannan hatta bayi in zaka gina gida ya kamata ka shawarci malaman addini wani irin bayi ya kamata in yi wanda ya daidai da shari'a ya ya kamata in aje tsarin bayi na ina ya kamata in aje tsarin gado na in amfana in hakan ya yi saboda akwai da ake so ka kwanta dan wani baccin idan an yi shi sai dai a haɗu a filin alƙiyama an riga an tafi kenan to akan yaya mutum ya tafi ko kuma manzo Allah bai koyar da bacci ba ya kamata mu tambayi kanmu musulmi yana bayi yana waka saboda haka bature yake yi eh mutum musulmi ya zauna zai ci abinci ga cokalin tsara ga na suka ga na takowa ga na abajaba haka muke yi musulmi zai sha shayi biredi hannun hagu shayi hannun dama yana ci da da da ya ci wannan da hannun hagu ya sha wannan da hannun dama shin manzo Allah bai hada haka ba yace la ta'kulu bi shima kar ku ci da hannun hagu fa inna shaytana ya'kulu bi shima shaytan ne mai ci da hannun hagu da yawa musulmi in yanzu zaka je wurin mai shayi in dai ana cin abinci lokacin cin abinci ka sa ido kusan kaso 80 bisa 100 suna ci ne hagu da dama eh shi bai ma san yayi laifi ba saboda ana karatu a masallaci yaki zama kuma ya ki zuwa ya koyi addini dole ya samu matsala jama'a muna gane wannan karatun addini musuluncin nan kyauta ake yin sa ba a biyan kokowa a masallaci Allah ya azurta mu da masjida da malamai duk masallacin da kaje ana karanta da mutane amma mutum ya zauna mulki 30 awa ɗaya ba zai zauna ba dole ka samu jahilci ya mai kawanya ya mai dabaibayi yana cin abinci da hannun hagu bai san yana yi ba hannun da ya wanke kashi ɗazu yanzu ya zo na cin abinci da shi ana gane ai ina faɗi ne da hausa da kowa ya ci dazu dazu da ya wanke kazanta da hannu yanzu kuma yana zo da abinci da shi waya haka ya waye idan za a daura auren musulmi da na kirista bambanci sai kai da gaske ka gane wannan ta sa riga kamar fatalwa ita ma wannan ta sa kamar fatalwa kuna gane na jama'a duk waɗannan abubuwan da ake wato Allah ta'ala ya yaba wa manzon Allah yace ji yadda za su yi kai ma ba za ka dawo ka bi su ba ai kai wannan daukaka ce ga manzan Allah ina ma da mu ma mabiyan manzan Allah ne a ce ji yadda za a yi ba za mu koma mu bi alƙiblar da suka sa gaba ba muna nan akan ta manzan Allah ina ma da za mu yi haka A yi juyin duniya mu ce a'a manzan Allah ne akan gaskiya kuma mu mabiyan manzan Allah ne duk abin da ya samu muki canjawa kusan za a ga ƙasan ma an ɗora ta ne a kan kiristanci ranar Lahadin hutu ne ranar asabar hutu ne ranar juma'a zuwa yake Don haka mutum zai tashi je masallaci ya kau da juma da gudun tsiya yana gudu yana tuntube yana faduwa an gama hudu ba ya je Allah fa kubar ya samu sallah Allahu akbar Allahu Bar. saboda shi a kasarsa ranar addinin sa ba rana bane za ba shi hudu fa habba za a ce musulmi su zauna gida su ma ranar juma'a kaga mutum zai samu ya yanke gashin gaba ya yanke gashin hammata ya yi abubuwa da yawa ya zikirin juma'a da sauransu ya tafi masallaci tun karfe goma ko sha ɗaya don ya zauna duk bayanin da zai a masallaci ya ji a natsa hankali kwanci amma saƙon da dalilin sallar juma'a don a ji hudu ba sai kai baka ji hudu babba to me aka Ana ana ganewa jama'a duk ba wannan a wajen bin turawa duk taron musulmin da suke majalisa ba mai iya magana muna gane matsala in ka je garin da musulman ne zalla zalla musulman ne yan majalisa ba sa iya magana garin da shugaban ba musulmi ne ba a iya magana saboda me yasa ba a iya magana saboda waɗanda abin ke hannunsu su ma tarbiyyar turawan ne su ma turawa ne a haƙiƙa amma mutanenmu ne a riga ana ganewa yi zuciya ita ce mutum inda zuciya ta yi nan mutum yake yi idan zuciyarka yahudanci take yahudanci kake idan zuciyarka nasaranci take nasaranci kake idan zuciyarka musulunci take musulunci kake jama'a muna gane wannan da ka sai mu rika kiyayewa duk abin da zaka yi ka auna shin ba na addini ne ko ko akwai so dan haka duk yadda za su yi manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai bi <clears throat> wato alƙiblarsu ba wa ma ba ba'atuhum bitabi'in qiblata ba? su ma bangare ba zai ba alƙiblar bangare ba na baina ne. wato babu ittifaki tsakanin yahudu da nasara ba hadin kai Ba a kaunin kulli bari isra'il yahudawa daga banu isra'ila nasara daga banu isra'ila amma ba shi ba a shiri da juna fadin Allah ta'ala wa in ittabata ahwa'ahu wala in a ahwa'ahu idan ka bi san zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al bayan abin da zo maka na ilimi ai ba'da al-ifrahi an haqiqati halihi al-ma'lumati indahu bayan Allah ya tona maka asirin bayahudi Allah ya tona maka asirin banasari cewa abin da ya hana shi bin manzon Allah saboda girman kai saboda taurin kai saboda hasada ya ki yadda ya bi alƙiblan manzon Allah to tunda an riga an gaya maka kai kuma me yasa ka koma kake bin sa ko ko me zai sa ka koma kai ka bi shi tunda bai yadda ya bi shugabanka ba kai kuma ya za ka yadda ka bi shi ta yaya bayan an riga an gaya maka to da haka yake cewa wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai din nan ba za ka taba yadda ka bi alqiblar su ba ba'ada wuduhil burhani bayan hujja ta bayyana gare ka wal ihaqati bi haqiqati al-amri bayan haqiqanin al'amari ya bayyana idan kai haka ka bi al-qiblar su innaka idan lamina zalimi lallai kai ma kana cikin azzalimai murtakibi zulmi al-fahish wanda suka aikata mummunan zalunci babban malamin musulunci ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama abin da yake dunkulewa yana faɗi game da wannan aya kamar dunkule abin da aya ke karantawa yace yukbiru ta'ala an kufuri yahudi Allah ta'ala yana ba mu labarin kafircin yahudawa wa inadihim da taurin kansu wa mukhalafatihim ma ya'rifunahu min sha'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da sabawa abinda suka sani game da manzon Allah wa annahu law aqama alaihim kullu dalilin da a ce manzon Allah zai tsaida musu hujja cikakka ala hatima ma a bihi wanda ke nuna ingancin abin da ya zo da shi lamattaba uhudi yadda zai ba za su bi shi ba wa a hawa a ba san zuciyarsu ba za su yaka ba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi cikin suratu Yunus aya ta 96 innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun innal cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lallai kaga waɗannan wanda kalmar ubangijinka ta gaskatu a kansu la yu'minu da yadda zaka ba za su imani tunda Allah ta'ala ya ce masu saurin kai ne masu girman kai ne masu son zuciya ne wannan maganar Allah ta gaskatu lalle haka suke ta gaskatu a kansu sai Allah ta'ala ce walau ja'atuhum kullu ayatin kowace irin aya ka zo musu da ita kowace irin hujja in ka zo ma yahudawa da ita ko nasara hatta yarawul azab alim ba za su taba yin imani ba har sai sun ga azaba mai radadi kafin da za su yi imani mutumin da bai yi imani ba sai da ya ga azaba imanin zai amfane shi haka ba zai amfane shi to duk yadda zaka zo musu da duk wata hujja duk abin da zaka kawo ba za su taba yin imani ba inji Allah hatta yarawul azab alim Faɗin Allah ta'ala wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka kaga wannan aya tana fassara maka walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim ba za su taba yin imani ba wama anta bitabi'in qiblatahu wannan ikhbarun an shiddati mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wa sallama lima amarahu Allah ta'ala wannan aya tana nuna mana tsananin bin manzon Allah shi kansa manzon Allah mai bi ne ga abin da Allah ya umarce shi muna ganewa shi kansa manzon Allah yana bi ne ga umarnin Allah wa annahu kama hum mustamsikuna bi ara'ihim wa ahwa'ihim yadda al'amari yake kamar yadda yahudawa suka rike ra'ayinsu suka ki sauka ko suka rike su suka ki sauka da san zuciyarsu to kai ma fa huwa aidan mustamsikun bi amrillahi wa ta'ati shi ma manzo Allah yana rike ne da umarnin Allah da da'ar Allah idan ba yahude bai sauka daga son zuciya ba ba nasare bai sauka daga son kai ba to shi ma manzon Allah ba zai taba sauka daga umarnin Allah ba da umarnin manzon Allah yana nan akan umarnin Allah da umarnin manzon Allah wattiba'i mardati yana nan yana bin wato yarda ubangiji wa annahu la yattabi'u ahwa'ahu Manzan Allah baya bin san zuciyar Yahudawa fi jami'i ahwalihi a cikin dukkan yanayin da yake bi yadda al'amura suka juya wa manzon Allah ba ran da ya taba sauka ya bi fahimtar bature ko ya bi fahimtar bayahude manzo Allah baya haka yana nan akan wahayin da Allah ya sauka masa Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba yarifunahu allazina allazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi yahudawa da nasara ya'rifunahu sun san manzon Allah sarai sun san manzon Allah kar kama ya'rifuna abana'ahum kamar yadda suka san yayansu akwai da za a danka ya bace maka a ce danka ne baka gane shi ba danka yana gaban ka kullun yana tare da kai ai kaga wato wannan misali da Allah ya shine kaiwa karshe wajen misali dan ba wanda ka fi sani a duniya kamar ɗanka ana ganewa ai domin a gabanka aka haife shi gashi a gabanka har yanzu Allah ta'ala ya ce yadda suke san ƴaƴansu ba sa bace musu to haka siffofin manzan Allah karara ba sa boye musu sun san manzan Allah sarai wa inna fariqan minhum sai dai wasu daga cikin ahlul kitabi ba dukan su ba la yaktumuna alhaqa suna boye gaskiya wahum ya'lamuna sun san gaskiya din amma sai su yi me sai su goye gaskiya a tambayi mutum gaskiya ya ce sabba ba haka wani. a kware kuwa yanzu ka kalli waɗannan kirista kana ga akwai ran da za su zo su ce za su yi maka lecture Muhammad in the Bible in the Christian Bible misali ai ba za su yi ba ba za su taɓa yi ba ana ganewa ai duk wani abin da yake kama da mu ko sun karanta ba za su ba misali littafin ya ce a sa hijabi idan matansu suka sa hijabi irin matanmu tambaya za ta taso to ashe addinin nan ya yi kusa da wannan kuna ganewa to daga ran da aka ce matansu na rufe kai matansu na rufe jiki ai an kama hanya idan za su ɗauko alwala su yi ko da ba cikakkiya alwala irin tawun ba da shaka, hanci da kukura baki da sauransu in dai an wanke fuska an wanke hannu an wanke kafa mu je dai ai an kama hanya idan da za su yi haka ai kaga sun biyo hanya muke da mabiya za su fara tambayoyi idan da za a yi sallah a ce ana yin sallah a addini kamar da muke ruku da sujada kaga an kama hanya kenan to tambaya za ta biyo baya wannan yasa malaman suka koye wa mabiyan ba za su gaya musu gaskiya ba irin waɗancan masu celestial menene suke cewa church ko ɗan walumba walumba din nan ɗaya daga cikin su ne yi mafarki cewa gashi yi alwala ya shiga ya cire takalminsa ya shiga cikin masallaci yi alwala anan Lagos fa ga yana yi fakorin ablution ya yi alwala sannan ya cire takalmi ya shiga wani wuri da ake sallah where they are praying in congregation inda ake sallah a jami'i da ya tashi bacci instead of him to accept the religion of Islam he went to establish wannan celestial law din da ake cewa ne eh, me me suke kiran kansu saboda Allah ba ga mafarkin da yayin shi shugaban nasu ai da a kiristanci ba a san wayannan masu fararen kayan ba kuma Najeriya kadai ne suke sani masu tafiya a kasar nan kuna ganewa a nan nan Lagos ba da ya mafarki ya yayi alwala sai ya ce to shi shikenan yanzu Allah ya nuna mai hanya maimakon ya karɓi musulunci sai ya ƙirƙiro wannan abu kamata yayi da safe ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah su waye suke alwala musulmai suwa suke cire takalmi za su ga gidan ibada musulmai suwa suke shiga a sallah cikin jami'i musulmai amma bai yi ba imamu al-qasimi da ya zo fassara wannan aya yace ya arifuna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'arifatan la a fiha yahudawa da nasara sun san siffofin manzon Allah a littafinsu. sanin da babu musu a ciki kamala yamtaru yamtaruna fi ma'rifati auladihim min bayni auladillah kamar yadda ba sa wato shakka ko ba su da matsala wurin gane ƴaƴansu idan 'ya'yanka sun haɗe da 'ya'yan mutane zaka iya gano 'ya'yanka ko ba zaka iya gano ba ai babu ma shakka akai to yadda ka san suna iya gano ƴaƴansu in sun shiga cikin wasu yara haka suke iya gano manzon Allah ko da cikin miliyoyin mutane yana nan a littafin su suna iya gano shi tsaf wa hadhihi al-ma'rifatu wannan sanin mustafadatun min al-kitabi an samo sanin ne daga littafin su kama akbara ta'ala anna atihi fihi biqawlihi kamar yadda Allah ta'ala yayi bayanin siffan manzon Allah a cikin littafin yace alladhina yattabi'una rasulan ya rasulan allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya waɗanda suke bin manzo annabi ummi wanda baya rubutu kuma baya karatu saboda Allah ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah kuma ba shi kirkiro Qur'anin nan ba sai Allah ya sa manzon Allah bai iya rubutu bai iya karatu ba ba zai iya karanta ba ba zai rubuta ba amma abin yana nan a karka kuma Allah ya zuba eh shine ar-rasulan nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahu Allah ya ce wanda suka samu rubuce a wurinsu fi taurati wal injili Allah ya ce siffofin manzon Allah yana wurinsu a cikin attaura da injila yanzu dole musulmi mu yadda cewa Allah ya yi maganar annabi Muhammadu a cikin Bible saboda Allah ya fara Allah ya yi maganar annabi Muhammad a cikin Talmud littafin Yahudawa yanzu ya aka yi maganar ta bace su suke ƙarya Allah yake gaskiya muna gane wannan ayi tunda Allah ya ce allazi yajidunahu maktuban indahu wanda suka same shi rubuce a littafin su idan ya zo aikin sa ya amuruhum bil ma'ruf zai rika umartar su da kyakkyawan aiki wa yanhahu ma'al munkar yana hana su mummuna aiki menene aikin manzon Allah idan ba wa'azi ba kai wa yadawu anhum israhu manzon Allah yana dauke musu nauyi da wahala da ya same su akai wal agalal da ainihin sarƙoƙi da aka sarƙa musu na wahalhalu yanzu kirista yana biyan tithe yana biyan 10% na duk abin da ya samu haka ne musulunci an ce ka biya 10% cewa kai ga akwatin fi sabilillahi abinda Allah ya sa kana iya sawa dan ka gyara lahirarka ka je ka saba mai tilas saka. hatta bangaren zakka ba 10% bane idan kana da naira miliyan 1 da dan wani abu idan ta kai nisabi za ka raba gida arba'in ne idan ka raba gida arba'in sai ka samu talaka ka bashi kaso ɗaya shi ma sai kuɗin ya shekara a hannunka idan ka samu yau ba yau za ka fitar da kuɗin ba sai ya shekara a hannunka in bai kare ba da addinin musulunci da wancan addinin wane ne ko wahala wanda ya ce in ka samu dubu ɗaya ka ba da ɗari wannan kuma bai ce ma haka ba idan ka samu miliyan ɗaya ka ba da dubu ɗari dole wannan kuma bai ce ma haka ba har ma kwanan nan wannan wane ne shugaban nasu na abin nan wai it your tithe and die soon ku cinye wannan kudin da da yake da kuke kawo mana za ku mutu kwanan nan saboda me yana so su kawo mar kudi jama'a muna gane wannan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ne ga kirista alheri ne ga yahudu amma ina to shine Allah ta'ala ya fallasa yace sun san manzon Allah kamar yadda suka san 'ya'yansu. ya'rifunahu bil awsaf al mazkura sun san manzon Allah da siffofin da aka ambata fi taurati wal injili sun riga sun san haka bi annahu huwa an maw'ud shine annabin da aka yi masa alƙawari bi haythu la taqo eh, la taltabisu alaihim sai yadda abun ba zai bace musu ba idan sun ce ba manzon Allah bane annabin karshe su kawo wani mutum wanda shine annabin karshen ai littafin ya ce akwai annabin karshen idan kun ce ba shi bane to ku kawo na wurin ku gani ko ba haka ba babu haƙiƙa an samu ruwaya daga Abdullahi dan Umar wato daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara masa yadda wata rana Umar dan Khattab yake cewa Abdullahi dan Salam wannan ba yahudan nan da ya musulunta sahabin manzon Allah ne manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake so ya ga dan aljanna yana yawo a bayan kasa ya kalla Abdullahi dan Salam dan aljanna yana yawo a doran kasa abin da ya raba shi da aljanna kawai mutuwa to ya duba abdullahi dan salam manzo Allah yake mai kirari cewa amana marrataini yayi imani so biyu yayi imani da annabin baya da wannan annabin yazo sai ya sake imani da shi dan haka ya imani guda biyu irin wadannan Allah ya ce ulaika yu'tauna ajrahum marrataini sune Allah ta'ala zai ba su lada ribi biyu lada ta imani da manzon baya da imani da wannan manzon da yake shi Allah bai sa mai hasada ba sai ya karɓi musulunci sai ya musulunta hannun manzon Allah to shine wata rana Umar dan Khattab ya ce a ta'arifu Muhammadan kama ta'arifu waladaka Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu wanda muka ba su littafi suna sanin manzon Allah kamar yadda suke sanin 'ya'yansu. shin kai a matsayinka na wanda ka san wannan littafin kai ne malamin su ma shin ka san manzon Allah kamar yadda kake sanin danka ga amsa da ya bayar kale ce na'am wa akthar yace wallahi na san siffofin manzon Allah fiye da yadda na san dana kaga me san gaskiya ke yace yadda na san siffofin manzon Allah a fili karara fiye ma da yadda na san siffofin dana idan aka ce in siffanta dana a ce in siffanta manzon Allah sai na fi iya siffanta manzon Allah fiye da yadda zan siffanta dana duk da cewa ban ga manzon Allah ba saboda bayanin da Allah ya yi a cikin littafin karara ne ba ya buƙatar karin bayani abin a fili yake ba magana jayayya ba ce abu ne wanda ai riga an gane don haka umar ɗan kasa sai ya tambaye shi sai ya ce haka ne don haka wato nazalar umta ko al'aminu minas sama'i al'amini fil ardi abdullahi ɗan salam yake cewa amintaccen allah ya sako daga sama mala'ika jibrilu kenan ya sauka zuwa ga amincaccen ƙasa shine annabi Muhammad binatihi ya sako da siffofinsa yayi bayanin siffofin manzon Allah da ya sako fa arabtu huni ko sai na gane manzon Allah ina ganin manzon Allah sai na ga siffofin nan da aka fada da irin fuskan manzon Allah da irin farinsa da irin gemun manzon Allah da irin gashin manzon Allah da irin tsawon manzon Allah wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallama siffarsa daban ce duk a cikin halittun Allah siffar manzon Allah daban take babu wata halitta da ta tara waɗannan sifofin manzo sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane kuma ba gajeri bane mutum ne daidai idan ka samu ka ga manzon Allah ko a mafarki to shine mutum mafi zama daidai halitta mafi daidai da Allah ya yi kenan shine manzon Allah manzon Allah ba fari bane bawu haka ko manzon Allah ba wani bane manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan tsakanin ja da fari tsakanin ja da fari daidai wato fari mai ban sha'awa ba wanda zai fari ba ka ga mai baka sha'awa duk wanda ya kalli manzon Allah sai manzon Allah ya ba sha'awa manzon Allah gashin sa baki irin yake yana da bakin gashi sosai wanda gashin yawo manzon Allah kyau kai idan ana siffanta maka manzon Allah baka so a bari saboda manzon Allah manzon Allah to shi ya karanta manzon Allah komai na jikin manzon Allah ya sani dalla dalla ɗaya bayan ɗaya yace ina ganin manzon Allah na gane shi nan take ce na gane manzon Allah wa inni la adari ma kana min ummihi ban san abin da ya kasance wajen al'amarin mahaifiyarsa ba fa qabbala umar ra'sahu sai umar ya kama wato abdullahi dan salam ya ainihin sumbaci kansa ya rungume shi sai umar dan khattab ya ce wa inna fariqan minhum lalle wasu bangare daga ciki ai ahlul kitabi ma'a ta tahaqqi wal iqani duk da wannan tabbatarwa duk wannan ainihin yaqini da tabbas al-ilmi wanda ilmi ya tabbatar da yaktumuna al-haqa har yanzu suna ɓoye gaskiya duk wannan gaskiya karara da suke cikin littafin har yanzu akwai ɓangare daga ahlul kitabi da ke ɓoye gaskiya ayyukunahu wa wala yu'linuhu suna boyewa ba su bayyanawa kamar yadda kai kake bayyanawa su ba sa bayyanawa wahum ya'lamuna alhali sun san wannan gaskiya ay ya'lamuna alhaqa sun san gaskiya au iqabal kitman sun san hukuncin wanda ya boye gaskiya amma duk da haka suka boye saboda ainihin me hasada da manzon Allah Imam Ibn Kathir yake cewa yukbiru ta'ala anna ulama ahlul kitab Allah yana ba mu labari malaman Yahudawa ko malaman ahlul kitab ya arifuna ma ja'ahum bihi rasul sallallahu alaihi sallama. sun san abin da manzon Allah ya zo musu da shi gaskiya ne amma ya na abnahu kamar da suka san yayansu ai kama ya arifu ahaduhum waladahu kamar yadda ɗayan su ya san ɗansa wal arabu kanat tadribul sun fi sihhati shay'i haza. idan balarabe yace maka na san kaza kamar yadda na san dana yana nufin abun ba shakka an kai karshe wannan sanin abu da Allah ya tashi kunda da laraba yake magana sai sai ya hu kama ya a abna'ahum sai Allah ta'ala ce alhaqqu min rabbika fala takunanna alhaqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin Allah tabaaraka wa ta'ala ce alhaqqu min rabbika wannan ita ce gaskiya daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin karka zama cikin masu shakka ibn al-ha'im a cikin at-tibyan fi tafsir gharib al-quran yace al-mumtarina ma'anarsa shine ashakina masu shakka Alƙasimi a cikin mahasinu ya yace alhaqqu min rabbika ai alhaqqu min allahi la min gaskiya ce da ta gangaro daga wurin Allah ta zo gare mu ba daga wurin wani Allah ba ma ai annal haqqa gaskiya ma sabata annahu min Allah duk abin da ya tabbata cewa daga Allah yake to wannan shine gaskiya ka kama shi ka rike jam ka saki waninsa kallabi anta alaihi kamar wannan musuluncin da kake kai kamar kallon alƙiblar da kake tunda daga Allah maganar ta zo kama ta ka rike ita ce gaskiya fala takunanna minal mumtarina ya kai wannan annabi ya kai mabiyin wannan annabi kada kai zaka zama cikin masu shakka fi kitmanil haqqi ma ilmihi wa'anda suke boye gaskiya bayan sun san gaskiya aw fil haqqi alladhi ja'aka min rabbika ko ko dangane da gaskiya da tazo wato da tazo maka daga ubangijinka wa huwa ma anta alaihi shine dai wannan musulunci da kake a kansa ɗan uwa kasancewa lokaci ya riga yayi insha Allah ta'ala za mu kwana anan idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa gobe za mu tashi aya ta 48 a cikin suratul baqara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nan sai na turko da ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh